Saka mai wuya. Waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya gaskiyar magana ba sa taimaka masu domin ma wahala su kansu fulanin suke sha ma a hannun ɓangarorin nan guda uku zuwa hudu daga su sha wahala a hannun ƙungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda mun sha mu rubuta ga watan tarayya ce muna son mu gan su don mu zauna mu ba su shawarwari irin wani tun kafin wanda matsaloli masu fara zaruwa amma mun rubuta mun rubuta har yanzu shiru hakkin ba su ba wani amsa kuma mu akwai abu da muke hange muka gani ya kamata a lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta gwamnati. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ko wani sabon shiri na tsaka mu ya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu ma a nan Washington DC. To yau ne da yadda Allah muke kawo muku kashi na karshe na muhawarar da wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake ta fama da shi a Najeriya. a cikin wannan shiri na ƙarshe yau za mu karkare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koya ko kuma ilmantar da fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa kuma me ya ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zunzurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin wai a magance wannan matsala ɗin sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wannan al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin najeriya wannan na daga cikin abubuwan da za mu karkare da su a wannan muhawara kuma ga gida da jama'a tashi wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan noma din nan dai da ake kallo saboda ai tana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya mm. mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema amma mutum a ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kaman aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnati shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Mm. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din. To mm. amma aikin da ya kamata su yi suna yi ko ko ba sa yi shine babban abin da ya kamata saboda haka idan gwamnati bata ba su kudaden da ya kamata su yi wannan aiki ba shi yasa magana na shimfiɗa magana na na ce ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi eh, eh, ilimantar da eh, malamai na abin da ya shafi karatun arabic da kur'ani da larabci da sauransu so mm. idan suka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su yan bayis din ina gani za a samu abin da ake nema amma magana ce gaskiya har ɗin da suke can kudancin ƙasar nan suna iya nasu ƙoƙari mu ba mu taɓa jin cewa sun zalunci fulani ba shi yasa ma suke zaune lafiya a can mm. amma mu namu na waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Eh, um, um, um, da sunan fulani makiyaya Gaskiya magana ba sa taimaka masu domin ma wahala su kansu fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu da na gaya maka hmm. su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda so saboda haka kaga a nan wani taimako kenan aka yi musu kuma menene kuma amfanin kungiyar da ake tunanin za su taimaka musu so wajibi ne wannan abin in dai ana so a kawo karshen shi a samu ilimin ilimantarwa don shi ilimi shi da jigon rayuwan ga baki daya mm. amma idan aka rasa shi aka ce za ka ta zama kara zube ga baki daya to ina tabbatar maka ba za a cimma abin da ake nema ba amma a ce an zauna haka nan kawai ana kallon su ba wani komai da ka sani na jin daɗin rayuwa rayuwarsu gaba ɗaya ya ƙare a cikin daji ne ko anan binni ma za ka ga akwai wanda ma alwala ma bai iya ta ma ingantacce to balle wanda shi rayuwar shi ga baki daya ta kare a cikin a cikin daji ne Su saboda haka wajibi ne duk inda aka fulani suna hurdodin su na abin da ya shafi kula da dabbobin su a tabbatar da an gina musu makarantu an kai musu ruwan sha an kai musu har da police station kamar yadda shi har ya magana za a tabbatar da an yi irin waɗannan kaga an ba su tsaro kenan amma kana tare da dukiyanka babu tsaro babu komi kuma an zo kuma an killace ka a guri ɗaya nan ma akwai matsala saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocinmu na arewa za su yi wannan sai dai me kishin yin abin ne ba su da shi shi yasa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce za ce waɗannan abubuwa sai abin ya zama kuma da yan kudanci suka taso da magana sai abin ya sha ruwa ma ga baki ɗaya ma aka fasa shi cewa ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar zamfara ko gwamnan zamfara ke ɗauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan ce na ce ai matakin gwamnatin jihar zamfara ya ce zai yi sulhu da su har ya ɗauki kuɗaɗe da motoci ana ba su, mu muna gani ba a kawo ƙarshen abin da yake damun mutane ba ilimin nan fa ne ma nake maka magana kwana nawa ne in ka ba kuɗi ka ba mutum kuɗi ko ka ba shi mota ko zuba mata mai ma ya ishe shi majidali amma ka gina shi da ilimi ya san allah shi sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani wannan shine jigon abin da ya kamata a yi kenan ba a ɗauki kuɗi ana ba su ba saniyan ne guda ɗaya za in aka sai da za ta mayar da wannan kuɗin aka ɗauka aka ba mutum aka ce gashi nan ya je domin ana so a samu sulhu da shi so mu muna gani a nan gun gaba ɗaya ma sulhun ma da ake ta ƙoƙarin yi mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba saboda in ka tsaya ka kalla me aka yi masu menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa dan ni ban ga abin da ne masu ba misali kawai ina tafiya na sai a ce an kama na an yi daji da an ce sai an ka kudin fansa me na yi a matsayina kuma na talaka kuma a matsayina kuma na bahaushe ina kallon ka kai dan uwana ne musulmi kaga duka amma idan aka ilmantar da su aka haɗa waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema amma mutum ɗaya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da sannan gabaki ɗaya yana waɗannan kuɗin ma kan shi da za a yi waɗannan zargi ga ba aiki ba ne. To sarki a ƙarshe wani shawara zaka baiwa Fulani yan ka eh. game da wannan al'amari eh to zama kawai dan ba da shawara yana son magana kamar ah, maganan da ya ce ah, mun yi kokari a kudu maso yammacin kasar nan ga kungiyar mu da mun ta Najeriya duk Najeriya na gaba saboda lokacin mu kan kungiyar muka da South Wales ne lokacin a cikin na mulki lokacin muka ga mai muka mitin da shi lokacin da zai hada mun gwamnati gaba ki da ce mu je mu da Najeriya ya zama Najeriya to duk Najeriya muka duk Najeriya to akwai lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati tunda mun ga mun samu nasara a can gurin mun sha mu rubuta ga tare a can muna son mu gansu don mu zauna son mu ba su shawarwari irin wani tun kafin wanda matsalolin masu fara zaruwa amma mun rubuta mun rubuta har yanzu shiru hake ba su ba wani ba wani amsa kuma mu akwai abin da muke hange muka gani ya kamata a lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta tun da mu kuma ka tare filanin mu ka san yadda suke yadda abubuwan suke tafiya filanin kuma ka san ba iri ɗaya bane jinsi jinsi da haɗin ta a lokacin mun zo mun zauna da ita to mu akwai lokacin abin da muke so mu gaya musu ga abin da eh, ya kamata abin da za a duk Nijeriya gaba ki da wallahi yanzu da an samu zaman lafiya ba mu ga mun so mu yi haka din ko mu ba ba mu goyon baya ba sai muka ji mu zauna kudin can shi kenan mun san kudin dan da muke nan da muke lar muna abubuwa ya kan abin da kuma alhamdulillah kuma mun samu kuma ko ya san cewa an samu zaman lafiya kudin an kuzo masa yammacin kasar da in ba da wannan lokacin wannan dan kwanakin abin da ya shigo ciki ba kuma shi ma da ya shigo ciki kaga wutar ta mutu shi ma sun gano cewa akwai matsala abin da suka faɗi din ka gane ko eh, eh. to bayan shi kamar magana shawara kacin ba filani to abin da abin da zan ba filani shawara shine filani dai kawai su ta hakuri da rayuwa don sun shiga wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi gaba kura ba sa ake kiran shi mm. ko ina suka yi ba da haka zauna duk da suke da su zama sun zauna lafiya kuma duk wanda wanda ya san cewa ko mutum da wanda bai da gaskiya ya ji tsoron Allah ya ya ga hukuma ko kuma ya ga ma ainihin shugabanni wanda ya san mutanen gaskiya wanda na gaskiya ne yaje ga cewa wane wane dan wane din nan gaskiya ya eh, bi shi bai gane kanshi ba kaga daga nan za a tun tun tun ba je na ba a taka mashi birki ba sai amuri ya shiga wancan kungiya ya zama shi ma wani wani iri ba abin da ka so filan su kenan su su duk wanda suka koyi na matsalar su ga filanin su taru su rika ka jefi jefi ko ina suna farakar da mutane duk wanda suka mutane mutane banza ne su ga ma hukuma ai magani a batun dauri abin da muka kenan kudu kenan ko ina muka ka in ka mutum filatani ne in dai an ce ta ne mun kowane dai da fila zan kashe mun sha kashe shi kawai mun yadda kashe shi wallahi shi na gazawa da lafiya ba wani zaka daina wasa a wannan rigunan banzan wallahi to don haka inda gwamnati za ta za ta bada goyon baya kamar kungiyar mun sarakunan filani ne mu ai wanda akwai me yace Allah ko me ga sunan ga sunan amma da kungiyar sarakunan filani sarakunan filani kuma ko ina akwai sarki da sarakunan ne a zauna za a zauna da su dan ka zauna sarakunan ko ina ko wani yanki yanki aka zauna wallahi wallahi sha ma Allah wanda wuta za ta mutu shawara nake son gafilan kuma su zauna lafiya din da suke su daina su hakuri da abin da suke ciki yanzu kuma in sha Allah na su abin mai wuce ba wanda bai wuce wannan motar zai zama tarihi kuma shawara na biyu na kira gwamnatin tare da gwamnatin jihohi arewa su ji tsoro don Allah da da taimaka rukan nan a dawo da ita a yi ta saboda a samu filani a fashin da suka wannan matsayin suke ciki don Allah da da shawara nake so ba ita gwamnati kenan kan ta dawo da wannan magana rukan nan amma maga tura su wancan ba za zo tafiya su dawo wurin su da kansu wata na da suna neman ajiya musu a can wurin kuma ki ga su kisan makaranta kenan to malamai mun gode kwarai da damar da kuka bamu da tattaunawa game da wannan matsala na fulani da kuma sauran al'ummar najeriya a huta lafiya to a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka duka ƙarshen wannan mahara da muka yi kwanaki muna ji wacce wakilin mu na lagos babangida jibrin ya shirya mana da salisu garba sarkin fulani shagamu da kuma musa jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international a madadin shi baban gidan da bakin nasa da kuma garasa alheri abdu da ta shirya wato ta harda mana wannan shirin baki ɗiyansa ni ne aliyu masufan sokoto nake muku ban kwana daga washington dc idan allah ya kama shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taɓa magana sace-sacen yara 'yan makaranta a huta lafiya.